da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, yau da gobe ne shirin matasa da ke zo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25,31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya fm sai kuma ta intanet a voa hausa.com ko kai tsaye ta facebook live masu gabatarwa hafsat maina muhammad tare da ni safina ta sada sodangi Yau sha hudu ga watan Mayu na shekarar 2018 kamar kowace ranar Litinin da muke magana kan zamantakewa a yau ma za mu ci gaba ne da maudu'in da muka fara a makon da ya gabata akan yadda wasu matan suke kashe ko musguna wa 'ya'yan abokan zamansu wanda wani lokacin har ya kai ga kisa. mace wata sa'i in za ta zo gidan miji miji yakan auri bazawara wata sa'i tana zuwa da agola kuna ganin mijin yana takura ma agolan ko ya rinka shi bai da wuya gaskiya kuna ganin yana yi mm. bai Ƙungiyarmu da ke Kaduna Binta Ibrahim ta tattauna da wasu matasa a zauren muhawarar yau da gobe. Sannan za mu ji ta bakin Sheikh Saifuddin Yakubu Musa Katsina a kan kishi a musulunci. Sannan akwai amsoshin tambayoyin da muka muku a shafukan abokantaka na Facebook da Twitter. Ku dai ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa. a tambayar da muka muku a makon jiya a Facebook da Twitter, mun nemi jin ra'ayoyinku inda muka tambaye ku a ganin ku kishi ne ko mugunta ke saka wasu matan kashe 'ya'yan kishiyoyinsu ga da ku amsa mana. To saƙonmu na farko a cikin shirin yau daga Dauda Garba bin a fan unguwar Jaji Fatuskum ne ya ce yau da gobe kuma mafi akasarin kashe 'ya'yan da ake yi ɗin ma maza ne kuma ana kashe su ne idan har mahaifinsu yana da dukiya domin su abokan zaman mahaifiyarsu a burinsu shine za a ba su mai tsoka. tun da su matan suka haifa amma abin dai kai bai yi ba wai kada miji ya fi miji kyau. Eh. <laughs> Sai eh, Shamsuddin Abdullahi Makanike Rijau ya ce ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ƙarara yadda mace za ta rika kishin mijinta wato ta hanyar rubanya ayyukanta a gare shi kamar su kyautatawa ladabi biyayya da sauransu. Amma kisan 'ya'yan kishiyoyi da wasu mata ke yi tsabagen tsagwaron mugunta ce da kuma rashin imani kuma wannan wani babban al'amari ne da ya kamata mahukunta da ƙungiyoyin kare haƙƙin yara su shigo dumu-dumu a cikin lamarin wajen ganin an kama tare da kuma zartar da hukunci mai tsauri akan irin waɗannan matan marasa imani da fatan Allah ya ba mu mata nagari to amin <laughs> mm. sai kuma sakon shehu Adamu Rijau ya ce wannan ba kishi ba ne idan har abu uku suka haɗu a wuri ɗaya to su ke haifar da hakan abubuwa ko su ne shine rashin hankali rashin imani da kuma rashin ilimi matuƙar mace ta mallaki hankali imani da ilimi to tunaninta ma ba zai taɓa ba ta yi wannan kuskuren ba. sai adamu m aladambam ya ce salam filin yau da gobe wallahi ba kishi ba ne kawai hauka ne amma kuma ni ina ganin laifin mazan ne me yasa ba za su hukunta matar da ta wulakanta 'ya'yansu ba ni ina ganin idan ana hukunta su to za su shiga hankalinsu. To, sai kuma saƙon lawali Manchester kanba ya ce hakika akwai abubuwa uku da ke kawo irin wannan babban al'amari na na ɗaya uh, dai akwai jahilci biyu tsantsar mugunta sai na uku shine kishi wanda duk waɗannan abubuwa ina ga idan akwai ilimi da cikakkiyar tarbiyya ba za su faru ba. sai edward joshua mallu ya ce yau da gobe kun kawo babban abin tattaunawa a yau ni kam a gani na kishi ne ke kawo irin wannan aika-aika a gun mata domin neman ko za a bar masu mazan in kishiyar ta rasa 'ya'yanta Allah ka magance irin wannan hali a gun mata. Amin. Sai kuma saƙon bashar kansila mai tukunya dirin ya ce salam yau da gobe masu gabatar da shirin yau da gobe ko shakka babu kishi ne ke sanya wasu matan na kashe 'ya'yan kishiyoyin nasu musamman waɗanda Allah bai ba su haihuwa ba tsawon zaman da suka yi da mijinta kwatsam a ce an yo mata kishiya daga baya ta zo Allah ya bata haihuwa kuma ɗa namiji domin ni ga naune ba jiyau ba akwai wata mata da ta kashe ɗan kishiyarta sakamakon ita Allah bai bata haihuwa ba Allah ya kyauta amin. To amin to wannan da wa take kenan <laughs> da wanda bai bata haihuwa ba ko ko da kanta take ba to Allah ya sauke amin to idan muka koma shafin mu na Twitter at Sadiq underscore Shafi'u yace Shafi'u yace wannan ai bai kama da kishi ba kawai mugunta ce da kuma son duniya Allah ya shirye mu amin mm, sai kuma sakon kai bu yace yau da gobe kishi a nan sai dai mugunta da zalunci da rashin sanin girman laifin kisan rai da bata da bata aikata laifin kisan ba ya kamata kuwa mu mazan har matan mu ji tsoron Allah domin akwai ranar sakamako sai at Musa Sale Ahmad tu yace jahilci ne kawai na rashin sanin makoman ƙarshe sai kuma at uh, uh, wato hon aliyu 33 ya ce tsabagen kishi ne sai abubakar 101109 ya ce mugunta ce da rashin ilimi Uh, rashin imani kai eh, sai kuma adnasiru jibrin sa1 ya ce ni dai a gani na kishi ne saboda matan a ganin su kada abokiyar zaman tasu a uh, watan wajen zama ta samu wajen zama da dai sauransu Adshamsu underscore Mansur ya ce hakika akan kishi babu abin da mata ba za su iya yi ba. Shi kuma a dambe 1009 ya ce rashin imani da tsoron Allah ne da rabon zuwa jahannama. Ikon Allah. <laughs> To sai Ad Musa hadarin Asuba ya ce yau da gobe sai Allah shakka babu batun kisan 'ya'yan kishiya da wasu mata ke yi wallahi rashin ilimin islamiyya ne domin duk wanda ta yi karatun addini to ba za ta taba yin kisan kai ba na gode. Sai kuma at Abba scheduled, uh, uh I1 ya ce yau da gobe ikon Allah tsantsan uh, watan watan tsantsan zafin kishi da rashin imani shine jagaban wajen aikata irin waɗannan To sai daga ƙarshe Adbodam underscore Hassan ya ce yau da gobe a gani na wannan tsantsan rashin imani ne da tsantsan jahilci ke sanya wasu mata su azabtar da 'ya'yan kishiyoyinsu wani sa'in ma har ta kai ga rasa rai. Allah eh, kada ka bamu irin waɗannan yau. To madalla to yanzu bari mu shiga zauren muhawarar yau da gobe mu ji ci gaban tattaunawar da wakiliyarmu Binta Ibrahim da wasu malamai wanda muka fara ji a makon jiya Uh, da ya wuce inda mm. muka tsaya inda binta take tambayar su uh, watan sabon tsarin musgunawar da ta fito yanzu. Kin san ko Hafsat eh, mm. wannan shine ake ce rashin sani Usman a makon da ya wuce ya eh. alƙawarin zai bamu wani labari kin ga Allah da yi wannan makon yana nan ma. <laughs> Ikon Allah. Eh. To ai sai ki mayar da gurbin ki bamu labarin. Ai ban san labarin ba. Ai to. kashewan suke yi gaba daya kuma za ka ga wani to faruwa duk lokacin da mutum ke wani abu wanda ba daidai ba mm. sai ya zama an sa mai ido mm. ko kuma waɗanda ya kamata su tsaya su bi ma wannan haƙƙinsa sai suka yi sai ba su ba to ba kya tunanin fa cewa wannan abin zai tsaya ne a zai ci gaba ne hmm. in ana mataki na ɗaya ne za a je na biyu da haka har za a kai mataki na sha biyu hmm. kuma kafin a zo a ce za a yi gyara a cikin wannan abin abin ya ɓaci to shi sani ni nake ganin baya ga miji ko hmm. mu ce shi mai gida ko kuma eh, uwar gida ne ko ma waye wanda ke da haƙin hatta iyaye da suke nan da sauran hukumomi da makwabta duk suna da haƙƙin da idan suka ga irin wannan abun na faruwa hmm. za su taimaka wajen ganin cewa an dakile dama abin da nake so in zuwo kenan saboda yawanci za ku ga akwai gidajen haya hmm. wanda ake haɗe gida da yawa da yara da hmm. sauran mata suna ganin ana azabtarwa amma kaga kowa ya kawar da ido cewa ba dana bane su karata ko makota eh ko makota ba haka akan cewa yanzu zamani ya canza kisa samu ake yi kamar da kika bayyana wato in za ku lura ai mace wata sa'i in za ta zo gidan miji miji yakan auri bazawara mm. wata sa'i tana zuwa da agola kuna ganin mijin yana takura ma agolan ko irin bugun shi bai da wuya gaskiya kuna ganin yana yi mm. bai to amma ita matan ta zo ta samu da a gidan mm. sai ta rinka musguna mai ba mu wani abu ɗaya bane gadon nan shi ake mawa. Ai yana santa. Malam kai ka akwai gado. Eh. Akwai wannan kotun da shi yake santa. Akwai magana abun duniya akwai magana gado. Wallahi wani ba abun duniya. Wani ba abun duniya. Wani ma a talauce suke gaskiya. Kisan mace na san danta. Kin gane? Duk yadda mace ke son namiji. ko da uban ɗa ne ba za ta so shi fiye da ɗan shi namijin yana son ba za ta ba shi wannan face ɗin ba amma shi namiji sai ya sakan ma mace ta yi abin da take so da hmm. ƴaƴan kishiya wato saboda ta iya yana kwasan girki eh yana kwasan girki shi ne wannan ah. sauran mantuwa ita ko mace ba za ta kawo agola sai ta kawo agola baki so nawa ake kawo mace ta kawo agola gida ya fi ƴaƴan masu ƴaƴan gida ah. iko eh, ya fi ƴaƴan gida komai ai shi yana son macen yana son ta ai ba so abin da zai watan kenan matan ba sa son mazan ne yake ai san da yake mata shine zai hana ya ga tana musguna ma nashi har ya yi kokarin ya dakatar da kuna nufin kara kenan yake mata karan banza yana kallo ana cutar da dan shi ai ba zai iya magana bane saboda kai ya ta ce sake ni to ko yanzu a shawarce me kuke ganin ya kamata ai wani hukunci ya kamata in da ku ne aka baku wannan daman hmm. me kuke ganin ya kamata a dinga irin wa'annan matan ai na daya hmm. maza dole sai sun tashi tsaye hmm. sun zama kada su zamo a ah, solobiyo mm, yawa kada su zama haka yawa kada su zama surai mm. namiji ka tsaya tsayin daka mm. ko da ka je neman aure ka yi ka shaidi in kana da yaro uwar gidanka ta mutu ta bar yaro ko kurabu rabu ba fa za a cuta 'ya'yanka ba kuma ko kana gida ka rinka sa ido kana lura da me ke faruwa a gidanka in ma haka ne su kuma mata su tsoron Allah su tabbata cewa ba Allah na ganin su da abin da suka yi akwai sakamako nan gobe kiyama in ba su ji hakan ba to akwai gaba akwai alkalai alkalai nan ma ya kamata a zartar da hukunci in aka kama gashi an cutar da wani yaro ko an cutar da wata yarinya saboda haka saboda haka a san irin hukuncin da za a yi domin a rinka tona tsakuwa domin a ta tsoro to maganan gaskiya shine kaman abin da na kai ta faɗa baya ga wa'annan wa'anda ya lissafo hatta wa'anda ake tare makwabta kenan mm. ko kuma wanda ake zaman gidan haya tare da eh, su akwai rawan da za su taka ita duk da cewa gaskiya tana da ɗaci ko kuma tana da wuyan faɗa mm. amma duk da haka sai an daure ka fito ka gaya ma mutum ka fita tsakaninka da Allah mm. ka gaya mai cewa abin da yi ko kuma abin da take yi ba daidai bane sannan wani abu da nake so kuma ƙara ganewa wani lokaci ba matan nan muguntan sai tashi ba wai akan ƴaƴan kishiyar su kaɗai ba hatta ɗansu da suka haifa wani lokaci suna huce takaici akan shi zai saboda za ga mace wai ko to a to ba mamaki kila wasu kila a samu amma dai zafin zuciya ne kawai da wani irin hukunci na son rai in ba haka ba za idan uban yaro ya bata miki rai kawai sai kin daidaici baban yaro yana zaune to mm. ki dada mai duka wai dai saboda shi jawo sai haka ake yi mm. to kin ga wannan duk wani abu ne wanda ya kamata mata akwai bukatun da su gyara mm. bangaren hukunci da kike magana kamata ya gaskiya duk wanda ya ga wata kafa da zai gyara ya shiga gyara kawai wannan kamar yadda aka ce wata da aka ce a gidan haya ne ita kamar haka da aka kama yaron fa ana dukan da suka ce haba wance maman shi fata mata tace ai ba ni na kashe shi ba ni na kashe ta ba ta dawo ta zo ta rama mm. sai da baban ya zo ake mayar mai yanda aka yi sai ce kuma gashi ya manta daidai daidai inda kabarin yake ai da ya raka ta kuma ta ci gaba da zama da shi ta ci gaba da zama da shi wannan aikin gani ai da samun su da ah, samun ta iya yana jan girki mai daɗi ta kai take samun sarari to ai kamar yadda kai ce yake magana cewa idan shi miji ya je neman aure ya ce mata a ina da yaro kaza maman shi bata nan ko kuma maman shi ta rasu da sauransu bai kamata ma a ce ya fara gaya mata wannan kalamai ba saboda in ya fara gaya mata waɗannan maganganun a nan ne ma za ta fara tsanan yaron tun farko za ta ce a to eh, a to ina ma da kishiya kenan da za mu zo mu zauna wato kaza kaza eh yawa dan shi kila ma zan je ne ina renan shi da sauransu tun anan zaka ga an fara sa mishi ki an sara mata kiyayyen wannan da ko kuma ɗaɗin nan tun a waje da sauransu ai ya shiru kawai hmm. idan dai ya zo kawai ya kasance ya fi karfin gidan shi in ya ce ayi ayi in ya ce a bari a bari bari in ya ce a ɗauko a ɗauko in ya ce a maida a maida mm. to za a samu zaman lafiya a cikin gida amma in dai aka ce za a fara ta wa'annan hanyoyin gaskiya to za a fara samun matsala ta gada ma za ta iya cewa in ta gada ma za ta iya cewa na ma fasa auren eh. kuma ban ce haka ma eh. ni abin da nake gani namiji in ya auro in kamar yana da 'ya'ya ko ta uwar ta mutu ne ko menene da yana tare da 'ya'ya zai auro ta ni abin da nake gani in ya auro ta ya dan batte karanci hankalinta mhm. tsakaninta da 'ya'yan shi ya gani wani namiji shi yake fara shuka tsiya a gidan shi mhm. da in ya auro in yana son 'ya'yan sai ya dora matar dokoki kala-kala eh. ko menene in abun wanda ma gyara ne sai eh, ki sai ki kaza sai ki to sai ki eh to sai ki ga shedan ya fara raya mata eh. kiyayya ma yaran nan yaran suka aure ni ko kuma ai ai nan kaza ai nan kaza to daga nan ne wani sai ga shedan ya raya mata ai ta kawar da 'ya'yan nan ta ga abin ɗinsu in ta ga yadda za a yi eh, in kuma ya lura ya zauna ya karance su ya ga cewa zaman su ba zai yiwu ba wallahi durkusawa wada aka ce ba gajiya ba ne mm. in yana son matan shi zai cika ba zama matan shi ba zai rasa yan uwan da za su iya rike mishi ayan shi ba in ya ga in zai iya yiwa sai ya matsar da su daga ya matsar da su eh zai iya kama saboda soyayya eh, ke san wani daga wani kuma mugunta ne mm. in ya rabu da mata dan ya kuntata mata sai ya karbo ya kwato ƴaƴanta ba dan ta kasa rike ba ne kuma Allah ma wasu kanana ne yara kuma Allah mm. mace ba ƴaƴan rikon ƴaƴanta suna kanana to dan mugunta dan ya rabu da ita dan ya guntuta mata kuma sai karbo ƴaƴan nan sai ya kama wannan kuma in ya kama wannan shi bai zauna ya karanci ya ga ya zaman nasu zai yi ko ba zai yi ba mm. sai ya zubar da su kawai haka a tsakar gida in ya zubar da su su kuma wannan mata su kuma kisa an ce dangin shedan ne su kuma daga nan za su ai abin da ke faruwa yanzu gaskiya ne da gaskiya yanzu mata ma ina jin yayin shedan ne dan kuma gaskiya idan zaka auri mace ka dinga san tsantsan ka tabbaci hakikanin cewa ba mace na son ka son ka take yawa ba kudin ka take so ba mm. wace takan yi haka ne ta ce ai ba ta son mijin na aikata mu dan shi mm. haka ne domin ya ji haushi ya mm. rabu da ni ni na ga wadda ta aikata mu da wallahi yaro ne watan shi uku ta sa wuka ta yanke mishi gaba mm. ta ce ta yi haka ne don uban shi ya ji haushi ya sake ta saboda ai ta gaya ma mahaifin mm. nashi baban dan kenan ba san shi nake yi ba san shi nake yace ta ce duk abin da ya biyo baya a gidanka yace fa shi fa ya ji ya aure ta ya ajiye a gida kin ga ko ta aikata mishi haka kuma bai yi da ya sanin hakan ba wai sai ya je yana cewa tsautsayi ne fa shi zai ci gaba da zaba da ita wato wannan shine abin da kai take magana wato samun sarari eh, ni na yadda da magana na gaiti magana cewa wai samun idan mace ta samu sarari babu abin da ba za ta yi ba wato za mu baje kolin a sosai a baje da sana da yake magana wai ko kwalliya wai dauke ai wajibi ne ma mace ma ba ta kwalliya ba ai ba ta cika ba amma shi namiji shi ne kalubalen ki akan shi kawai shi ke na kawai saboda kawai don kana son kuliya sai ka barta kawai inda ta ko har kai ga kashewa da shawa ya yaba hakki wallahi ba kwaliya eh, ba kwalliya ba wannan shashin ci kenan ai kamar yadda hawawu kamar yadda hawawu ce magana ta ce wata mace shige da fice shige da fice ne saboda me shige da fice za ta je gidan bokaye ko hmm. gidan malaman tsibbu da sauransu ta ce hmm. ni fa ina so ne a juya min kan wani hmm. ko a bani kan wani sai da nai da nan to mafarin za zaki ga idan an yi abun ko idan abu ya faru mutum ya kasa magana bai kasa cewa da shi ina akwai fa matan da uwar gida ce ta kora amarya da 'ya'yanta wanda a cikin gida ɗaya suke har sai da aka ibo su shekaru ashirin da mijin ba wanda daga mijin har kowa dai wanda ya san su ba wanda ya taba tambayan wai ina wance Hmm. wanda ya taba yi shi ma an rufe musu baki an wa ta da ta kenan an ba ta aran dama ka ba kamata idan kada mata su dauka cewa kamar wai cewa in aka hakan wata ta ne a'a ai wani koma baya ne shi ma amma wannan ba a sani da sai kin kusa ma gaba ɗaya ta aika da su lahira ne kwarai kwatin da ba a san a suke a mace suke yaya suke da su da kuma da wai kishi da kuma wai san kuce haushi eh. to Allah ya taimake mu ya sa kuma mu gyara halaye marasa kyau da ke cikin ɗabi'unmu malamai mun gode sai mako mai zuwa ikon Allah kin ji yadda ta kaya. Mun gode kwarai <laughs> malama binta ta wakaranta. Mm. Hafsat. Na'am. da Allah in tambaye ki mm. wai a tunanin ki mm. me kike tunani yake sa mace ta kisa balle na karamin yaro kai wannan tambaya ce mai wahala amma ni a tunanina mm. kuma ba lalle ne in zamanto na yi daidai ba fa ina ganin tsantsa rashin ilimi kishi yadda dai masu aiko mana da sakonni eh, suka faɗa da rashin gaskiya da rashin jin tsoron Allah gaskiya saboda ni ina gama kamar shine farko hasa eh shine farko kamar rashin imani ne dan eh. ai da kwai jahilai da yawa ba za ba haka ba ko ba dan kishi yake ba safinatu ina za ka yi tunanin maka kashe mutum mhm. balle yaro da bai san komai ba ko dabba ma da mm. babu ruwan shi mm. ya za a yi kai tunanin kashe mutum abin da yana faruwa sai dai mu ce Allah ya kyauta amma ni na da tambaya mm. ta ya za a magance wannan abu to ai sai in ga mafarin abin da ke kawo iro ire-iren wa'annan ba zai zama eh haka ne duka ba amma yawanci za ki gaskiya laifin daga mai gida ne me yasa kika ce haka saboda ni hafsat na ga gidaje da yawa da idan miji tsaye yake kan gidan shi shi abin da nake nufi da tsaye yana mhm. lura da duk abubuwan da ke gidan shi hmm. yana da iko a gidan shi hmm. gaskiya wani kishin ma ba a yin shi balle har ta kai ga kisa matan ma in ta kai ta kare ma haɗa kai ake dan ni na ga abin wanda ya faru hmm. da suka ga mijinsu in suka ce wannan kishin za su su za su wahala <laughs> dole suka haɗa wallahi dole suka haɗa kansu saboda kuma suka haɗa kansu sai suka zauna lafiya kin gani to amma ka ce gaskiya yana da wahala Allah dai ya sauke amin amin <laughs> bari mu dan shakata da mm. wannan shirin gaba daya dan samun saukin kai musulmi zauna kai nazari kai da za a saka ka kabari mai ya kai ga kake alfahari yau da sabon Allah mai yawa kai da ke a cikin gonar Allah ran da din zai kama bawan masoyin ka shiga damuwa mu canza halinmu gaba daya dan samun sauƙin rayuwa kangarewa ba ta mutum bace dan yanka kai harke mace babu ko rana kun bace kun bari zanabin ku ya da yawa mantuwar mu a yau har ta yawa gujewa na mu yayyawa zanubin ma yau bai misaltu ko ina fasikanci yau yau tunanin Allah ya gushe ga zukatan musulmi ta gushe imanin yau ya dakushe zunubi kullum sai ninkuwa dauki da mutum da muke ta yi wanda ya To Allah ya ƙara kare mana zuciyoyinmu Allah ya ƙara mana tsoron shi a zukatanmu. Amin amin. To yanzu kai tsaye ta waya muna tare da Sheikh Saifuddin Yakubu Musa Katsina hmm. don jin shin wai mai addinin mu ya ce ya addinin mu ya ce ayi zaman kishi. Hmm. Salamu alaikum Sheikh. Barka da warhaka Sheikh. Wa alaikum assalam wa Barka da shigowa. Yawwa yawwa. Sannunku. So Malam Saifuddin musulunci ya musulunci ya ce ayi kishi. Hmm. To alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullah da farko ina maraba da duk masu sauraron mu cikin wannan shirin ya albarka kuma na roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sanya albarka cikin duk abubuwan da aka tattauna da abubuwan da za mu tattauna na gaba. A takaice shi kishi ana yin shi ne a cikin aure. Shi mm. kuma aure addini ne ibada ce Allah subhanahu ta'ala shi ya umarni da shi. kuma sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci ya taba jin labarin waɗansu matasa su uku da ɗaya daga cikin shi ya ce saboda tsananin ibada ya ce shi ba zai kara yin bacci ba sallah zai ta yi ta dare wani ya ce shi ba zai kara shan ruwa ba azumi kawai ita wani kuma ya ce ba zai aure ba da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin su ya nuna cewa wannan kuskure ne ya faɗi cewa kuma yin waɗannan abubuwan ko yin auren sunna shi ce sannan wanda ya guji ko kuma ya kyamaci sunna shi ya tare da shi kenan aure sunna ne hmm. musulunci ya halatta ma mutum namiji ya auri sama da mata ɗaya aya ce ta zo da wannan karara banki mm. kuma baba na komina nisa'i masna wasu lata wa kenan yin aure a addini ne kuma ibada ce wadda ya kamata a ce duk wanda ke da alaka da shi da mijin da matan gaba kiɗa ta zama wata hanya da za ta isar da su zuwa ga rahamar Allah. Mm. To abin takaici ne a ce kuma wannan ibada ita take yin sanadiyar halakar waɗansu mutane saboda dalilai daban-daban wasu za ki ga cewa saboda jahilci wasu saboda rashin tausayi wasu saboda rashin imani a addinin musulunci ya tsara irin yadda ya kamata a ce mata sun zauna da mijinsu ko kuma tsakankanin mm. a kishi wani abu ne wanda ɗabi'a ce Allah subhanahu wata'ala ya halicce ta a jikin mata har da mazan ma gaba gida mm. shi yasa zaki samu cewa har da matan annabawa an same su da kishi wasu abubuwa da ke nuna kishi amma ba kishi wanda yake ya wuce iyakoki na na shari'a ba mm. matar annabi ibrahim sara ta nuna kishi lokacin da annabi ibrahim ya samu haihuwa da baiwar da ta bashi hajar ya samu haihuwa da ita abin ya dame ta ta nuna kishi sosai wannan ne mata da da sa Allah subhanahu wataala ya umarci annabi ibrahim da ya dauko ita wannan hajar ya kawo ta tarar dinta isma'il ya ajiye ta a wurin da makka yake yanzu kenan kifi shi ne sanadiyar abin da ya samar da garin makka mm. duk da girman garin makka da sauransu mm. to amma kun ga ita sara ba ta yi wani abu wanda yake ya keta iyakoki ba mm. ba ta yi wani abu wanda yake ta cutar da shi mijin nata ko kuma ita matar kishiyar ta ko kuma dan kishiyar ba waɗannan abubuwa ne a waɗanda bai kamata a ce ana samun su a cikin al'ummar musulmi ba matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi abubuwan da ke nuna kishi hatta Aisha radiyallahu anha wadda ita ce kusan zaka ce kan gaba a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi bayan Khadija radiyallahu anha hmm. ta yi abubuwa da yawa da ke nuna kishi a lokaci ɗaya kuma yadda abubuwan suka faru sun nuna yadda ake yadda ya kamata ita mace ta yi mu'amala da kishin da kuma yadda ya kamata shi mijin ya yi mu'amala da kishin ah, matar shi. Mm. Ah, watakila lokaci ba zai ba mu dama mu warware eh, waɗannan abubuwan sosai. Amma abin da zan ah, eh, abin da nake so in nuna shi ne idan ana so a yi maganin irin waɗannan abubuwan kamata a yi maganin tushen irin waɗannan abubuwa. Abin takaici ne ki ji labarin cewa wata kishiya wai saboda tsabar tsananin kishi ta kashe ɗan mm. kishiyarta. In mm. wannan jahilci ne da rashin imani. Gaskiya. Idan har mahaifiyarta ta yi miki laifi kasancewar ita kishi yake shi ne yi yaron. To malam Saifuddin. Wasu ma iyayen nasu ma sun mutu a yi. kai har da kuma cin amana. Eh. Na'am. Wasu ma iyayen ba su gidan ko mm. sun mutu ko kuma ma ba su ma yi kishin da su ba ma. shi ne abin da nake so in nuna kin ga wannan aikin mm. amana ne mm. mijin amince mata yayi ko kuma wata zaki ga kila ma kishiyar ta ta kafin ta bar duniya ko ta kafin ta bar gidan damka mata dan tayi a matsayin amana cewa ki taimaka ki riƙe musu kuma ko ta faɗi ba ko mijin ma bai faɗi ba wannan amana ce amana ce kamata a ce kishiya ta kula da ɗan mijinta ka fiye da yin ke kula kila da ɗan cikinta saboda wannan amana ce wanda Allah subhanahu wataala zai tambaye ta a kan shi kuma subhanallah ji ga cewa kamata ya mace ta yi tunanin cewa ita ma fa abin da ya samu uwar wannan yaron zai iya samu ita ma zai iya samu mm. ya za ta je a ce irin wannan ya same ta kuma 'ya'yanta faɗa hannun wata mata wadda ita ma matsiyar amana ce da musguna ma wayan 'ya'yanta cutar da su har mm. kisa fa ana yi mm. kisa a kashe yaro a kan cewa ana kishi da mahaifiyar shi kasan mutum wanda yake ma ba misali ba amana aka sace a hannun ka ba ya yake bari a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar alkiyama abin da za a fara hukunci a kan shi shine zini zina ne na mutane da aka zubar yace wanda aka kashe zai zo yana rike da wanda ya kashe shi zai kawo shi gaban Allah subhanahu wataala ya ce ya Allah ka tambayi wannan mene ya kashe ni hmm. wannan yaro da wannan mata ta kashe shi idan ya zo da ita gaban Allah ya yi mata wannan tambaya za su iya ba da amsa ba za hmm. ta iya ba da amsa ba. Kisa hmm. laifi ne wanda yake a cikin Mana sai hafsa tun ɗazu take. <laughs> <laughs> Tun ɗazu hafsa take da tambaya take. Ai ya ɗauko, <laughs> malam ya ɗauko bayani ne bana so in katse shi. Eh. Amma tun da yanzu na samu sarari. Malam ina ah, tambaya ta shine mazan da suka gano cewa ai kai wannan mata ta ce amma ta ɗauko hanyar ɓata. ta kan cewa tana musgunawa yara da yawa akwai mazan da suke ganin alamu ko kuma suke ganin tattakin haka ka iya faruwa me ya kamata su yi a musulunci mm. to a musulunci abin da ya kamata su dauki mataki idan ya ga cewa abin a farko farkon shi yake yi ya hada da wa'azi da nasiha da tuna mata lahira cewa wannan rayuwar ah, ba da wawan muka zo ba da ita mahaifiyar wannan yaron da ta mutu da ni da ke da yaron gaba ki za mu tattara a gaban Allah hmm. ki ji tsoron Allah ki rike shi amana a in ya ga kuma cewa misali ba ta jin irin wannan abin ya wuce iya ita ya dauki matakin watakila raba ta da yaron hmm. ya nemi ina zai kai yaron misali a rike mishi ba wannan ma zai zama mata abun kunya wannan shi ma wajibi ne a kan shi wata kila wurin mahaifiyar shi watakila wurin yar uwar shi ko wani abu makamancin haka amma bai kamata ya tsaya zuba ido yana ganin cewa za a cutar da yaron da Allah subhanahu wataala ya sa shi amana a hannun su ba bai dauki mataki ba akwai matakai da yawa da za a iya dauka wannan ɗaya ne daga ciki ko kuma biyu muka lissafo. Hmm. Hmm. To malam shin ɗa ya fi mata ne a musulunce da ita da za a ce shi a ɗauke ɗan daga gaban mahaifinsa ko daga gidansa a kai shi wani waje ya taso? Shin me yasa ba za a eh, eh ina jin ka. In ya ga cewa misali ai mutum zai duba ne misali abin da zaki duba tana iya wakila ita ma ta haihu. Hmm. Ta haifi yara da yawa kila a gidan. ita ma in ka abin da ɗanta shi in ka bar shi yaro ɗaya kila ka cutar watakila kuma za ka iya maganin abin a hankali a hankali amma kuma ita ka ɗauke su ita ma ka cutar da yayanta wanda su ba su hmm. ba su san sauka ba. Hmm. ana iya kaiwa matsayin da misali in mutum ya ga cewa ɗauke yaron ya kai shi wani wuri ai ba ba ya rabu da shi bane ba gaba gida Mala Saifuddin lokaci ba zai lokaci yayi mana halin nashi. Yadda yake tunani ba zai gyara abun ba. Eh. Sai dauki matakin da kila bai kai wannan ba. To mun gode kwarai Mala Saifuddin. Lokaci ba zai bamu ba mun gode kwarai. To duka duka nan muka kawo ƙarshen shirin yanzu a madadin Hafsat Maina Muhammad da Daniel Brown da ya haɗa mana sauti da injiniya mu na yau ni Safina Sada ke so dangi ke muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a huta